Ziyarar ta ta'allaka ne kan tantance halin da 'yan gudun hijira ke ciki biyu bayan jerin boran da suka gudanar a cikin sansanin da dubbai 'yan gudun hijira ke ciki bayan sun tsere daga tashe-tashe hankula a kasashen su. Gwamman 'yan gudun hijira ne ƙasar Algeria da Libya ke korowa a kowane lokaci zuwa Nijar domin neman mafaka. Emmanuel Jiyak jami'i a hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira ya bayyana manufar wannan ziyarar. Maksudu wannan ziyarar domin na wa idanuwa na halin da suke ciki da ma irin tallafin kyautata rayuwarsu da ya kamata hukumar ta musu suna da yawan gaske 'yan gudun hijira da suka fito daga kasashe daban-daban da ke samun mafaka a Nijar a sakamakon tashe-tashen hankula a kasashen su hukumar ta ware miliyan 300 na sefa domin gina musu cibiyar samar da ruwan sha mai tsafta kuma wannan na daga cikin inganta yanayin rayuwar 'yan gudun hijirar da ma tuni hukumar ta kawo sabon tsarin inganta rayuwarsu. hukumar ta ce tana nan tana diba yiwuwar irin tallafin da ya kamata a baiwa 'yan gudun hijirar ko yaya 'yan gudun hijirar ke kallon wannan ziyarar Ashil Abdal wani 'yan gudun hijira da ya fito daga ƙasar Sudan. Muna ganin wannan ziyarar a matsayin wata dama da ta samu gare mu don mu bayyana musu irin halin da muke ciki da kuma irin tallafin da ya kamata a yi mana. Daga cikin abubuwan da muke bukata har da a samar mana wata sana'a da za mu dogara da ita tun da mafi yawancin mu mun iya sana'ar hannu. To sai dai a yayin ganawarsu daga mayyar kungiyoyin farfullar Ƙungiyoyin sun buƙaci ga hukumar da ta gaggauta mai da 'yan gudun hijirar da ke jirga a Agadez zuwa ƙasashensu na asali. Alkasun Mato, 'yan ƙungiyar farar fulla a gadas Tun da yake suna da mugun hali, rikewa ba ya yi, a maida su ƙasashensu ya fi. Tun da yake hali na nasu na garinsu ba za su sake shi ba su da kansu suna son a maida a maida su su kenan su wadanda suka kawo su su yi kokari su maida tunda yake so nawa suna yin zanga-zanga saboda tahiyar su kenan daga nan za ka san suna son tahiya a yi gaugawa a maida su su futa mu futa yanzu haka dai garin agaris na karɓar 'yan gudun hijira fiye da dubu biyu da suka tsere ma kasashen su da ke fama da tashe-tashen hankula Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.